Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin da dangare shirin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka tare da tashan alfa radio 104.9 da ke garin kumasi a cikin shirin na yau mun tattaki ne zuwa garin ofinsu a moye inda malam muhammad musa ya koro mana don takaitaccen tarihi game da yadda aka kafa zangon a moye sunana abdulmugis idi kotoko to masu sauraro sai a yi saurare lafiya sunana muhammadu musa daga amoyi zango ne ne waziri amoyi zango waɗanda suka kafa zangon nan dai hausawa ne wanda suka fara zuwa kuma shine kakanmu ake shi muhammadu bazanfari ne wato sarkin garin anna ana kiran shi nana yabirja to su masu kuɗi ne amma ba su samun wani abu kaman na gyara rayuwarsu shi sarkin da kanshi ya je kima wurin sarkin ta kima wannan lokaci ya ce ina son mutum ya zo ya kafa min zango ya buɗe mini kasuwa shi ce mai ce in wata ya mutu ya komo ya kuma koma shi ce mai ce in wata ya mutu ko komo to she mu kakanmu ana kiran shi muhammadu sai ce sarki ai kai ke da ikon kowa nan ga duk wanda ka ce mishi ya te mishi ya te sai ce to kai te sai shi ya zo shi kuma bazan fari ne to shi da ya tashi ya zo can garin anna gidan sarkin nan nan aka haifi babana da ƙanninsa kana can garin arna can garin arna ya sunan wannan garin amoyi amoyi ne sunan garin shi nan ga amoyi zango ne daga wurin nan an ka ba su wuri suna wurin nan hausawan suna haduwa su kamar sunawa eh, to suna zuwa ɗaya ɗaya in wanga yaji kamar a ina wani kaza ce ai aboki na yana wuri kaza shi ya biyo shi da haka na son suka taru manyan garin suka ba su wuri suka kafa nasu zango daga wurin nan shi wurin nan ya matse shi aka ce to in dai wurin ya matse ba bari a sake musu wuri su je su kafa wuri uku aka gwada musu sai nan kuma miyagun abubuwa kenan kamar su maisa su damisa su kenan ga namomin daji namomin daji su kenan to da suka komo nan gan nan suna kiɗi sai dabbobin na gudu ana kiɗi sai dabbobin na gudu sai aka kafa zangon nan amma wanda ya kafa zangon nan shine malam sallau malam sallau wani. malam sallau kuma shi shi ya kafa zangon nan ya kafa kasuwa yau kasuwan nan ne ya zama gidajen nan geshen ga kasuwan nan kenan domin shi waɗanda suka kafa zangon nan dai hausawa ne wanda suka fara zuwa kuma shine kakanmu ake kira shi Muhammadu fari ne to da za su zo nan garin da wani sana'a suka shigo da shi sana'a da suka zo shine fawa fawa dai garin ga fensun ga zan ci gaba daya kakanmu su ya kawo fawa daga nan ga kasan fensu ba a moye ma fensun ga gaba daya in ba dan ma wani wuri yanzu wurin an goge shi ba da na je na gwada maka inda ake zuba kasusuwan saboda tarihi Ana yan garin suka zo suka iske ko sun zo sun iske wasu kabi. kabilu na zangon nan ba wani kabila da suke suke zangon ga wannan lokacin nan da aka gwada musu nan sarkin fansu wannan lokaci ya ce shi fansu can bai da zango don shi bai yadda a kafa zango nan ka gane ko she lokacin nan kuma farnanta na ma turai yake to she disin nan ya gwada mishi kaban ga waɗansu mutane suna bi dan wurin zamna an ce ba a bar su zamna sai ya ba da takarda yace a gwada musu mutanen nan inda suke suna son a ba su su zauna to sai dai hajiya asha wadda ka fi sani da makarama a nan zangon Amoyi, ta nuna mana takin da ake yi ma zangon Amoyi. Amoyi kwala amoyi binnin goro amoyi binnin kasuwar jama'a na taruwa a ji arziki a wala a nasa bangare kuma sarkin zangon amoyi mai martaba abubakar dalladi ya takaita nasa tarihi inda ya nuna mana matsalolin da suke fuskanta a halin yanzu sunana abubakar ɗalla sarkin zangon amuri ina tsaman tun daga kan sarki baba hamidu aka zo kan sarki baban lariya aka zo kan sarki umaru aka zo kan sarki adamu aka zo kan sarki yakubu daga yakubun ne shi ne goro shi ya ka iyayen mu yau allah ya sa goro ya ƙare shi aka koma kuma ana sana'an karfe yanzu sana'an karfen shi ake ciki nan a ba wani sana'an da ake yi in banda sana'an karfe don goro da ya riga ya tafiya to alfaharin mu dai suka dai waɗanga abubuwan ga da ka ga muna magana kansu da goro da lori shi muke alfahari kuma da su cikin garin shi noma kuma jama'a da dama sun koma mu saboda aikin goron bai yi ya abin nan wani irin matsaloli kuke fuskanta cikin jam to kalubale dai na da yawa kaga yanzu muna da makaranta muna son da ai muna shi a ƙara muna sukuru ciki sannan kuma da shi karatu amma da ake yin a ci gaba da yi abinda kuma muke so cikin garin namu kenan kuma sama na da dama aikin yi ba shi bara dai ake yi ana samun dai abin da aka rufa ma baki asiri to da muna son kuma koda wani sana'a aka duba wanda ya kamata a kawo cikin garin yara kuma su samu su ma su rika sana'an ana samun rufin asiri. To wani yunkuri hukuma suka yi na wurin taimaka muku game da matsalolinku? Ba su yi mana wani tanadi ba da za su taimaka muna da wani abu nan garin ba wannan ba mu yi wannan ba. Amma da muna roƙo dai ku da muke gaya man ku kokari ku taimaka muna ku faɗi a taimaka muna ya so mu samu mu ma garin mu ya ci gaba. Nan garin ba wani wakili da ke maye muku in wani abu ne game da harkan hukuma. Akwai assembly woman to ita ne abu ya faru muna son wani abu mukan gaya mata muka gaya mata kuma tana ji da mu tana yi muna to wani irin yunkuri suka yi game da dai neman a magance muku matsalolin ku na wurin makarantu da to ba su je ce muna komi ba muna kuka muna gwada musu har wani lokaci ma da muka zo batun makarantar zamu yi ta kawo muna rarayi tirifu daya ta zuba muna to daga wurin dai kuma ba mu ce komi ba kuma ita ma ce muna komi ba amma dai ana nan dai zaune ana dai abinda da dai Allah zai yi muna kira ga Allah muna kira ga manyan hukuma kamar gwamnatoci su taimaka muna su share muna hawayen mu in ƙuri'a ya zo ne ai kaga ana zuwa a yi mana kamfe to amma muna kuwa ba su jin lamarin mu idan shi a taimaka muna saboda Allah da Annabi mu ma makarantar mu da sukuru mu ya ci gaba yanda ba yaran nan za su tashi su ba yara na gari to sai malam Muhammad Musa na da nasa masala game da masarautar zangon amoyi kamar haka da ni ne waziri to yanzu ni ba ni ne wazirin ba su waɗanda muka ɗauki sarautar muka ban nan su suka cire ni wai me yasa suka cire miti mitin ake yi kowane lahadi kowane lahadi an yi mitin kowane lahadi ne ce a'a kowane lahadi mitin nan dai bai yi ya kamata a sa farkon wata ko ƙarshen wata amma kowane lahadi mitin kowane lahadi mitin me za a faɗi lokacin da garin nan ma mutane ke ciki jewa lokacin da ake aikin gayya garin ga wanga mitin ba a yi shi ba da shi ya kamata ku sake in ba shi ba munafinci zai shigo ciki ni na shawarar nan ba su dauki ba ni kuma yace gaskiya dai ban ba domin ni ina aikin daji ne to jama'a masu sauraro duka duka anan muka kawo karshen shirin a madadin sashen Hausa na murya'n Amurka tare da tashin Alfa Radio Abdul Mugis Idi Kotoko kuke cewa sai wani jikon kuma idan Allah Allah ya kai mu.